Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya menene daɗin duniya. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kwanan nan hukumar kare hakkin ɗan adam ta CNDH da ƙungiyoyin kare hakkin mata a jamhuriyar Nijar suka shirya taron muhawara kan matsalar fyaɗe a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula da kuma irin gudunmuwar da mata ke iya bayarwa. wajen magance matsalolin tsaro da ke ƙara asara fatsalar fyaɗe. Batun da shirin domin iyali zai fara haska fitila kenan yau. Kafin nan bari mu yi shimfiɗa da wannan rahoto da wakilinmu a Yamai Sulaiman Muni Barma ya haɗa mana daga zauren wannan taro. Gwamman jami'an tsaro mata ne aka tattara a wurin wannan muhawara da nufin nazarin hanyoyin da za a bullowa matsalar fyaɗe a jamhuriyar Nijar. bayan la'akari da yadda abin ke kokarin samun gindin zama a yankunan da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga shugabar kungiyar yaƙi da ɗabi'ar musgunawa mata da yara ong sos fef madam ahmed maryamu musa na daga cikin shika-shikan wannan haɗuwa a wajen sojoji na chad sun haɗa ma matan wajen tira to wannan ya zamanto magana ta zama magana ƙasashe biyu Nijar da Chadi. abin da 'yan eh, ta'addan ke yi da abin da suka yi duk guda ne tsaron mutane aka ce ku zo ku yi ba ku za ku kai musu hari ba 'yan ta'adda an suka ɗauki mata ba don su musu haɗe ba ne ba wani mai gaban mazansu suke yi ko ko su ce eh, a eh, ɗiya su tara da uwayensu ko kai uba a ce ka tara da diyarka gaban kowa da komi mutum nawa suka haukace saboda lamarin nan bayanai sun yi nuni da cewa wasu mata kan taimaka wa 'yan ta'adda wajen shirya aika-aikar da suke tabkawa dalili kenan wannan taro a wani bangaren sa ya tantauna wannan al'amari yau mun ga mata suna sa sentir exclusive na bom su je su ta da wuta cikin jama'a mun ga mata suna hulɗa da Waɗanda ke kawo mana hari yan ta'adda suna aje su cikin gidajensu ɗakunansu ake haya su ke saida musu abinci su ke ba da wani labari tunda da mun yi bincike mun je mun waye ma mutane da dama kai a sunan platform du G5 Sahel. E, eh, farm champion in nan da USAID ta zaba mun goma mun yi jahohi mun yi canza yau da mata mun ja hankulansu. mun ce su daina. Hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa wato CNDH ce ta shirya wannan taron muhawara domin ganar da jami'an tsaro mata rawar da ya kamata su taka a ƙoƙarin magance matsalolin tsaro. Kun san magana haɗe ya yi yawa ne. In kuka ta gidan juju kun tar da lalle sasikin da ake hudawa mai yawa ne. In kuka ta gaban masu gari hukumomi za ga wannan abu shi ma akwai shi. Ko ina an je a cikin kuma ana yaƙi kun ga hudu kan kanku 'yan jarida ne kun shi da kun ga abin da ake yi to kenan mu harin kenan muka ce mu diba mu gani menene zai ke kawo wannan abin to wani mataki kamata a ɗauka yaranmu ɗiyanmu ƙannanmu yan uwanmu mata a kiyaye su da wannan abu da ake nan ana yi a cikin ƙasan ta mutan nishar ɗabi'ar fyaɗe da akasari ake alakantawa da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ko wani abin da ke da nasaba da gushewar hankali na daga cikin manyan laifukan da ƙasashen duniya suka yi tanadin hukunci mai tsanani a kansu sai dai duk da haka abin na neman zama tamkar ana magani kai yana ƙaba dalili kenan hukumomi da ƙungiyoyi ke ƙara matsa ƙaimi wajen ayyukan faɗakarwa a game da illolin da abin ke haifarwa zamantakewar jama'a To bayan taron Malam Sule ya yi hira da shugabar kungiyar kare hakkin mata da ake kira Darun Mara wadda kuma ta kasance 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar Nana Jubi Haruna Mati wadda ta fara da bayyana abin da ya sa suka sake lale a matakan da suke ɗauka. ko shakka babu ai cikin rashin kwanciyar hankali irin wahalallika da ba shi kaɗai bane wahala ɗaya ne daga cikin wahalolin da mata suke shiga wani abu ne wanda dama yana cikin abin da ake gudu kuma wani abu ne wanda dan bayan da za a yi ne yana tare da kullum in kaji an ce ana yanki akwai yanki wanda babu tsaro cikin shi to in dai har ana tsoron wani abu a sa wannan ciki na cewa irin irin halaye ne eh, al'umma take shiga wanda ko shakka babu in muka ɓoye ko ko muka yaudari kanmu da kanmu muka rihe mun cuci kanmu da kanmu shi yasa kuke ganin cewa eh, da an ce dai akwai wani wurin da baya da tsaro to ba kashe mutane kadai ba ne e, tashin hankalin da al'umma take shiga ciki wannan ma bangare na irin cewa hwaɗe da ake ma mata wani hali ne wanda ake shiga wanda shi ɗin in an mutu an san an mutu ma gashi abin da hukuncin da mutum ya samu amma shi wannan aikin na haɗe Allah kaɗai ya san yanayin da mace take shiga lokacin da ya same ta sannan kuma Allah kaɗai ke iya fidda ta cikin ƙangin saboda bayan haka ta auku da ita duk irin aikin da kake da shi musamman mu alal misali in baku misali kungiyoyi masu kula da irin haƙƙin mata da sauransu babu abin da muke iya mata sai mu kawo mata irin agaji na farko akan lahiyarta sannan kuma irin a kididdige ta irin kan cewa bakin yanayin irin e, wulakantin da ta fuska irin me ya same ta e, akan ko lahiyarta ko hankalinta da sauransu bayan shi ba wani abin da muke iya gogewa wani tambari ne wanda ta iya zama da shi a rayuwa kuma sai kawai irin mahita irin ta Allah Allah za a sanin ya za ta kasancewa kenan abu ne na asha wanda gaskiya abu ne wanda kamata yi cikin tsare-tsare a tunkare shi ko da yake buya gare shi amma kafin ake eh, aukuwa a ciki kamar yadda aka riga aka sani eh, eh, idan tashi tashi hankula suka tashi akan fuskantar irin wannan abubuwa Nijar ma ana fama da wannan matsala a yau eh ai kamar wani abu ne na gayi na ce rashin kwanciyar hankali ta gadi wannan in ka diba in ma baya za mu komowa Eh, irin yakin da muka hi sani ko kowa karanta ma a matsayin mu a ce na 'yan Nijar ai hau boko muna karatun yakin duniya na farko yakin duniya na biyu sai kuma irin tashin hankali da suka kawo canjin yanayi a rayuwa ta duniya duka gaba daya ga cewa ai ba a taba tahiya ba a ce ga yakin na an karance shi tun farko har karshe in za a ɗiba gaba gaba abin da eh, ya wakana a cikin yakin zaka gani an kawo irin shi zan ba da misali irin da yawa wanda muka gani ko zaka diba kafafin yaɗa labaru zaka ga cewa yau ana shari'a suwa ne da lokacin da aka yi tashin hankali kaza suka yi ma mata kaza yau ana shari'a kuma abun tashin hankalin ga cewa bangaren biyu ne wa ga cewa za a iya samuwa eh, su wa'anda suka kawo hari su suka yi ma mata illa to abun ha'ula'i da mata suka shiga an taɓa zauwa ko ko an zo wani lokaci su ma wa'anda ake tunanin su kara matan an samu yanayi da dama wanda su ma sun auka cikin irin wannan aikin wanda sai ma mu tambayi kanmu in an zo wani lokacin eh, eh, e, mi ke faruwa ne a matsayin mu na 'yan adam e, e, me kamata mu yi sannan kuma tabbas a Nijar ko da yake abu ne wanda ai wani bi mafi aksari ba a san a bayyana a dunkule yake amma in ta yi kamari kamar wanda muka shi a kwanakin baya da ya wuce dole ne a fuddo wannan zancen kuma dole ne ya hito a kan cewa yau a cikin yanayin rashin kwanciyar hankali da ke faruwa ko a Nijar ma akwai irin wannan hwaɗe da ake yi kenan mu ɓoye ma kanmu cuta ma kanmu ne sannan kuma eh, yin magana ba a yi ba ne don a tada ma al'umma hankali ko ko a yi ma eh, eh, a wani zanga-zangan da sauransu a'a yin magana yana ba mu damo mu gane shin ga matsala wata abko sannan kuma wani mataki ya ɗauye kamata saboda mu tunkare ta insha Allah. Nan kina misali ne da abubuwan da suka faru a tera inda ake zargin sojojin kasar chadi da yi wa mata fyaɗe. e tun aika mun shi ma akwai irin tun da aka yi zamani dan da ya zama a loge-loge ne a dunkule-dunkule ne yankin yankin difa irin da aka yi harka boko haram da sauransu ai an samu yan tsare-tsare tun da ai a fara yarda a yi magana kiri-kiri sai lokacin da aka yi haraka ta tibok wanda kiri-kiri aka ɗauki mata aka tafi da su allah kaɗai san nufin da suke da shi amma dai mun tabbatar da cewa akwai manufa na ayi yi da su a cikin kowane irin ma manufa ne to ai kaga sai ya ɗan buɗe ma mutane ido sannan kuma ya ba su dama da kuza-kuza su yi magana amfani da ake da mata lokacin da ana yaki. to kafin ai shi ma magana tera ai an zo ɓangaren nan na boko haram wanda irin jefi-jefi ana samu samu sai dai abin wani bi a dunkule yake ba a bayyanawa har ma yake mata eh, mafi aksari abin da ana iya a lissafa da wance da wance kun san zan gaya muku amfani da mace a cikin yanayi na yaƙi amfanin yana da ma'ana biyu. To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin bayanin nata. Kafin na a madadin shugabar kungiyar kare hakkin mata kuma 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar na Jubi Haruna Mati. da wakilin musulmin muni barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin sai kuma jumbe hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu